Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Isbahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban Amurka Joe Biden na neman samun nasara cikin sauki a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat na South Carolina. fafatawar ta ji asabar a hukumance ta soma shirin fitar da 'yan takarar jam'iyyarsa kuma lashe zaben fidda gwanin zai tabbatar da sabon jadawalin zaɓe biden ya matsa kaimi ga samun sauyi don ƙarfafa baƙaƙen fata masu jefa ƙuri'a waɗanda suka taimaka wajen farfaɗo da yakin neman zaɓensa na shekara ta 2020 shugaban ya sami ta goma shi matuka a kan dan majalisar wakilai na minnesota dean phillips da mawallafiya marin williamson za a gudanar da zaben fidda gwani na republican a ranar 24 ga watan fabrairu yan jam'iyyar democrat a new hampshire sun gudanar da zaben fidda gwani a ranar 23 ga watan na janairu shari'ar da kan iya haifar da cikas ga yunkurin donald trump na komawa fadar white house na kokarin tura kotun kolin amurka dumu-dumu a cikin ayyukan yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar nan ta 2024 alkalan kotun za su saurari muhawara a ranar alhamis a wata shari'a ta jihar colorado game da ko za a iya cire tsohon shugaban kasar daga zaben fidda gwani na jam'iyyar republican a jihar saboda kokarin da ya yi na sauya sakamakon faduwa zaben da ya yi a shekara ta 2020 ana magana ne kan batun wani tanadi na kundin tsarin mulki da aka amince da shi bayan yakin basasa domin hana tsoffin jami'an da suka yi tawaye daga sake hawan mulki shari'ar ita ce mafificin lamari da zai saka kotun kolin kai tsaye a zaben shugaban kasa tun bayan shari'ar bush da go hukuncin da ya kai ga baiwa george bush na jam'iyyar republican nasara na zaben shekara ta dubu biyu wata kotu a pakistan ta yanke hukuncin daurin shekaru bakwai ga tsohon prime minister imran khan da matarsa a jiya asabar bayan samun su da laifin keta dokar aure a shekara ta sha takwas hukuncin mai tattare da cece kuce gabanin zabukan kasar na ranar alhamis ya kasance hukunci na uku da aka yanke wa khan a wannan makon kuma na hudu tun bayan da aka tsige shi daga kan karagar mulki ta hanyar kada kuri'ar rashin amincewa da shi da 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa suka yi a cikin afrilun shekara ta 2022 alkali ya bayyana hukuncin ne bayan kammala sauraren bahasin karar a cikin wani gidan yari mafi karfin matakan tsaro da ke kusa da islamabad inda kan yake tsare kotun ta kuma ci tarar tsohon shugaban na pakistan mai shekaru 71 da matarsa bushra bibi ta dalar amurka 1,800 kowane su hukuncin ya bayyana cewa mai shigar da karar ya iya tabbatar da cewa waɗanda ake kara sun yi aure ba bisa ka'ida ba tare da manufar rashin gaskiya an tuhumi bibi da rashin kammala idda kamar yadda addinin musulunci ya tanada bayan ta rabu da mijinta na baya inda kuma ta aure kan a shekara ta 2018 watanni kafin zaɓensa a matsayin prime minister ɗanta da ta haifa a wurin da ta yi na baya ne ya kai kararta a gaban kotu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'ai sun ce mummunar gobarar dajin da ke ci kusa da wani yanki mai yawan jama'a a tsakiyar kasar chile ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha tara tare da lalata gidaje kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya ministar harkokin cikin gida ta chile carolina toha ta ce a halin yanzu akwai gobarar daji har casa'in da biyu da ke ci a tsakiya da kuma kudancin kasar inda bisa al'ada yanayin zafi kan yi kamari a makon nan gobarar mafi muni tana aukuwa ne a yankin balfaraiso inda hukumomi suka buƙaci mutane da haka da su bar gidajensu ta yadda motocin kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya da sauran motocin agajin gaggawa za su iya wucewa cikin sauri ɗaya daga cikin gobarar na barazana ga birnin yawon shakatawa na gabar tekun baina del mar wata karamar roka mai karfin gaske ta kasar china da ke iya daukar nauyi ta isar da tauraron dan adam tara zuwa sararin samaniya a jiya asabar kamar yadda kafar yada labaran kasar china ta ruwaito a wani mataki da ake dauka a zaman wata shekara mai cike da hada-hadar kasuwanci ta kasar china an harba rokar jelong 3 ko smart dragon 3 daga wani jirgin ruwa da ke shawagi a gabar tekun yanjiyan da ke kudancin lardin guangdong wanda shine karo na biyu da aka harba rokar cikin watanni biyu kacal rokar ta jiya long 3 da kamfanin kasar china na rocket co ya kera ta so matashinta na farko a cikin watan disamban shekara ta 2022 shugaba shi Jinping ya yi kira da a fara da manyan masana'antu da suka hada da bangaren kasuwanci na sararin samaniya wanda ake ganin yana da muhimmanci wajen kera tauraron dan adam domin sadarwa da kuma hango nesa haka kuma a jiya asabar kamfanin kasar china na gile holding group ya harba tauraron dan adam goma sha daya don kara karfin sa na samar da ingantacciyar taswirar zirga-zirgar na'urorin tauraron dan adam. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo. ana cikin ƙoshin lafiya. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Mata cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci yaɗa kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan Najeriya musamman ma a dandalin Twitter gani yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara daɗin ji a wajen karawar 'yan wasan kasar da na Ivory Coast a filin wasan kasar Ivory Coast din lamarin da ya ɗara teburin Trent biyu bayan martanin wani matashi dan arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya gani yadda tsokarar da 'yan Najeriya da da suka bayyana a faifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba shaida ce ga yadda kasar ivory coast ke karban baki da mutunci yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya jim kaɗan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin arewa ne wasu 'yan kabilar ibo suka mayar da abin sa'insa tsakanin arewa da kudu inda suke cewa da 'yan kabilar ibo matashin arewan yake yanzu bari mu sada ku da mu na yau su fara da yi mana don faɗa akan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali. Sunana Mahmudu Tunde Hassan aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana tun dai na ciki so ni ba haushe ba ne amma na tashi dai a cikin da hausa suke da yawa maganan matasan da kika ɗauko kuɗin da nake so ki sani shine sun tashi ne kusan daɗin najeriya ba kusan abin da tushen najeriya ba sun tashi ne a cikin kunci domin wannan matasan da kike maganan nan yan shek mai maybe shekaru goma sha biyar zuwa kamar arba'in to duk wannan lokutan nan zuwa yau najeriya na cikin kunci so ba san komai ba ban da wannan kuncin so haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yadda iyayen suka raine su da kuma babban maganan shine yadda yin siyasa suka mai da najeriya duk maganan da suke yi shine akan wariya akan addini akan kai dan kudu ne ko kuwa dan arewa ne ko dan yamma ne haka da ko a can zo maganan zaɓe akan wannan maganan ake so to wannan matashin nan ba bambancin wai wariyan nan ba abun alheri ba ne basan akwai lokacin da najeriya tana cikin haɗin kai arewa na yin nata kudu na yin nata yamma na yin nata amma kowa ana yi kaman competition ne yadda za a ci gaba a wani bangare kuma suna na bashir ahmad mataimaki na musamman da tsohon shugaban kasa muhammadu buhari akan sabbin kafafen yada labarai to kwarai wannan makala abu ne da aka daɗe ana tattauna shi kuma a kullum zan iya cewa ana tattauna irin sa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani za mu iya cewa najeriya dai guda ɗaya ce a zahiranci amma kuma muka yi zurfin tunani za mu gane cewa najeriya a rarraba take zai yi wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyon bayan bahaushe bayerabe da igbo a lokaci ɗaya watakila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goya baya ko kuma ɗaya daga ciki against guda ɗaya biyu su goyi baya ɗaya kuma baya goyon baya to kullum haka ake fama. Bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yada labarai matsalar take ta fuskar daukan darasi daga tarihi. Sunana Ahmad Sajo ne kwamishina ne na da labarai na jihar Adamawa a baya can kuma yanzu ina nan zama a Abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum. To alal hakika wannan abin da kike faɗi ba wai wani abu bane da yake abin mamaki. Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa. Mu a ƙasarmu ta Najeriya baya mun yi kuskure matuƙa da muka daina koya ma 'ya'yanmu tarihin ƙasar nan. Idan da matasan nan sun san tarihin ƙasar nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da ƙiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilunmu ya jawo musamman kabilar Ibo da kuma al'umman Arewa. Da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamun laili. In kin lura za ki ga cewa mafi yawan lokuta haka akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace nace da kuma dambaruwa talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da ɗan galihu zama lafiya ya mana wuya saboda shugabannin mu har kullum suna mana irin hudu Ba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane yawanci idan kika bi diddigin dambaruwar ba ta da alfalu. Madalla yanzu ina mafita malamai. Ni ana ganin mafita shine a ce na farko wayannan matasan nan su san wai tun da ake maganin wariyan nan ba samu wani ci gaba ba. Su din ma su samu wani canjin rayuwarsu ba. minin ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan baya taimakon su baya taimakon kasa wato ana bukatan faɗakarwa da kuma ilimi. Na biyu 'yan siyasan da wanda muke ganin su kamar wai su ne shugabanni ya kamata su canza yadda su suke kalamu yadda suke halayensu yadda suke nuna wariya so da matashin da za su samu abun da za su yi koyi da shi amma a cikin yadda ake ba su da abun koyi in ban da wariya da bambance-bambance da kiyayen juna ni a gani na abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza wannan abun ba so the big question is wannan shugabanni a shirye suke to yanzu gare ka bashir a tunani na irin abin da zai kawo karshen wannan abun sai mun koma mun kalli menene shine asalin mun karanta tarihin mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin bahaushe da Ibo da bayerbe da sauran kabilu kowa ya ba da gudunmawa wurin kafa wannan ƙasa da muke cikinta a yanzu najeriya sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmuwa da kowa ya bada kafin dukkan kabilun suna ganin girman juna kamar abubuwan da yake faruwa a yanzu za ka ga an yi ba daidai ba amma an aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe idona ne na ga ciwon a daidai so abin yana matukar da tasiri yanzu musamman a zukatan matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan nan su ne shugabannin da za su zo nan gaba su rike kasan wannan in da irin wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa su kwai da gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa ba ne Su abu ne da yake da matukar muhimmanci manya-manya wanda suke da karfin faɗa a ji musamman su kafafen yada labaran su kara fitowa su bayyana tarihin najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita malam bashir ko kana da karin bayani akan mafitan wasu suna ganin cewa mu najeriya ce mun fi kowa ba da gudunmuwa wasu na ganin cewa a'a da ba don su babu najeriya to a haka najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito yan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya mun baya so wannan abun ya kamata mu kau da kai mu manta da siyasa mu kalli najeriya nan shi ita ce kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasan wanda zai iya kiransa ciwon kasar sa ci ba najeriya ba so abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba abu ne da ya kamata a kalle shi da idan basira watakila a fara shi da wasu saminoni da wasu mukala da rubuce-rubuce in allah ya saka aka karba hakan nan gaba wasu masu tasowa cewa ba za su taso su ga irin wannan zaman doya da manja da muke a tsakanin mu ba. Bari mu sake komawa kan Alhaji Ahmad Sajo akan mafita. Lallai akwai wannan dambaruwa kuma akwai kuma rashin jituwa akwai tunanin cewa wani na cutan wani amma ni na hakikance har ga Allah babu cuta da ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya. To da za a iya fahimtar da matasan nan suna faɗa ne akan abin da zancen bangaranci bambanci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da albalu babu ta inda ma yake taimakawa ƙasar nan wajen haɗa kanmu sai dai rarraba kawunanmu amma da ya kyautu a yi amfani da glory. me, nigga.

Thank you. Bad ben

janga God, you're beautiful. God. toxic. I need a kiss, I insist. True set up me not for you, I the fool. So hear me out when I call. God, you beautiful. God, you heart inside, it be burn like a fire. My every desire, it be you I admire. Second comme I say pass my ma chérie. Tous les all I do now for you. Oh, yeah. And all I do, I dey do just for you. And this my love no go down. The way knock me up, me and you will not go back. Right from the start, I've been like you like a dat. We say very my chérie, je t'adore. My chérie, je t'adore. You are the one, we don't take away me pen. Only be you, we don't take away the pen. Girl, it be you, where they drive me insane. You want the sunshine every time you rain. You're beautiful, beautiful, and incredible. Shorty, you're incredible. I'm so in love. Girl, you're the bomb. Eh, hepatitis A tare da hepatitis A e din nan wanda suke tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari za su fi kamuwa da shi ko wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da yayi la'akari da tsaftan ba kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna musamman mace wanda take so suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa in yana dauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu to kenan wanda they are sexually active akan dauke da su na gaba sukan dauke da wannan cutan na gaba kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karban jini ba tare da an screening ba wannan kuma ya ka aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata sai kasance cewa mutum ana bukatan jini leda uku leda hudu don a cece rayuwar shi amma ba a san cewa ɗaya daga cikin wanda suka ba da wannan jinin ba yana dauke da wannan sinadari na cutan so in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abun mamaki bane yi saurin daukan hepatitis din sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda isa ya ce to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko ke dauka da shi sai kuma na gaban su wanda uwa uba yana da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya shi ma yana ainihin ainihin jawa wannan cuta na hepatitis ba ma zallan cuta hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne wani tsono wani abu shi alcoholic liver disease so yayin da kasance baka cikin layukan wa'annan mutanen da na lissafo da yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai wahala mutum ya dauki wannan cuta na hepatitis amma in kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin wa'innan group of mutanen da lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne wanda ya kasance cewa baya da tsafta ko wanda suke sayan abinci a kan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani makamancin haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji daɗin jikinsu wanda kuma ba wai jin daɗi ba ne cutar da jikinsu suke yi to dukkansu za su iya ɗaukan wannan cuta na hepatitis ɗin. To likita yaya za a kwatanta a tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba. Tsananin cutar yayin da ba a ɗauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun riga da mun faɗe su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin dan watanni kaɗan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan ah, hantan ya fara taɓa har da sai fama wani abu shi hepatocephalin ah, hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi postnecrotic cirrhosis kuma uwa ba akan samu kansa na hanta wanda da moment ta kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya ba mu san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalar da ake samu bamu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a eh, garanti ga yawan su saboda automatic hankali akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi ba ne akwai wanda sukan je da wato ainihin cutan ba a tabbatar da wani iri ba ne da har za zo a ce oke to masu hepatitis A su ne mutum dubu kaza masu hepatitis B su ne mutum dubu kaza sai dai kawai a dannawa sanin in dai har za a ce maka za ka ga marasa lafiya guda ɗari a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki ba ne ka ga mutum kama a ce uku zuwa biyar suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da da complication ba mu mamaki bane ga mutum ɗaya ko mutum biyu a cikin su amma kamar yadda na faɗa za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zo ya warke bai ma san yayi baki ɗaya ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa riga rigakafi ya fi magani mu huta lafiya To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sai suna na Reverend Lucas sai ni ne shugaban fastoci yan kasa da kuma kristoci na arewa wato abinda nake so ne kira ga 'yan najeriya gaba ɗaya musamman a yarewancin najeriya shine a matsayina na fasto muna kira ga kowane mazaunin arewa da kowane ɗan najeriya mu yada zaman lafiya domin kuma mu yada zaman lafiya da ci gaban najeriya mu san cewa ba mu da wata kasa sai najeriya a zamana na limamin addini wato don jadada zaman lafiya shi ya sa kungiyar nan namu ta kristocin arewa da fastocin yan kasa muka yi zama ranar goma sha shida na wannan wata na januwari a jama'atin nasirin islam secretariat na nan masallacin juma'a jos wanda shi mai mataba sarkin wase da wa sheik da mata musulmai da kuma maza da matasa musulmai a bangaren namu da fastoci da maza da mata kristoci muka zauna muka tattauna domin jadada zaman alheri da zaman yadda da ganawa tsakanin kristoci da musulmai na arewa to kaga tun da wannan tafiya ya fara a jihar plateau muna fata muna roƙon allah zai bamu ikon cikawa cewa wannan zama za a yi irinsa a kasashen nan na arewa gaba ɗaya sannan kuma insha Allah muna roƙo muna kira ga masu shugabannin addinai na krista da na musulmai da kuma gwamnoni da 'yan siyasa gaba ɗaya a marawa tafiyan shugaban ƙasa tinubu baya domin a jaddada zaman lafiya da kawo tsaro ga ɓangaren nan na arewa har ma najeriya gaba ɗaya allah ya bada sa allah ya sa muna albarka mun gode madalla nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu a madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin ciki har da furduza da injiniya ni ibrahim kalamasi garba ke sallama da ku mu lafiya